صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na kokon san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na afirka a yau sannan kuma shirin kona na masu saurare. sai kuma ƙisoshin rayuwa daga nan sai fatoyin musulunci sannan ko mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gyara zama da mu a saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1989 kasashen larabawa guda biyar sun kafa wata kungiya mai suna kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin maghreb a kasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria mauritania morocco da kuma tunisia manufofin kungiyar dai sun hada da tallafawa juna da kuma yin aiki tare domin rage dogaro da kasashen yammacin turai a bangaren raya tattalin arziki da kuma ci gaban kasashen nasu sai dai sabanin siyasa da matsaloli na kan iyaka a tsakanin wasu kasashen da kuma sabani tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara sun hana kungiyar ci gaba kuma da ƙarshe dai kungiyar ta rushe sannan a hankali masu ware kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yankurin kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi kafin haka dai irin wannan boran ya fara ne a kasar tunusiya inda mutanen ƙasar suka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta tunisia zainal abidin bin ali bore daga nan kuma sai kasar masar da mutanen kasar suka tilasta wa tsohon shugaban kasar hussein mubarak sauka daga kan mukaminsa a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu borin ga mu'ammar gazafi wanda ya share shekaru kimanin arba'in akan kujerar shugabancin kasar libya tare da taimakon kasashen yammacin turai da kuma kungiyar tsaro ta nato masu bore a kasar libya suka kashe mu'ammar gazafi sannan kuma suka bizne shi a cikin dare a wani wuri wanda ba a sani ba tun daga lokacin ne da kuma kasar libya ta shiga cikin dambarwa ta siyasa da rashin tsaro inda har yanzu kasar ba ta sake shaida zaman lafiya ba da ƙarshe masu saurari kwakwan san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya mutanen ƙasar bahrain suka fara wani yunkuri na neman haƙƙoƙinsu da dama waɗanda aka haramta musu na tafiyar da ƙasarsu da kuma mutunta haƙoƙin 'yan shi'a waɗanda su ne mafi yawa a ƙasar ta bahrain amma jami'an tsaron masarautar dangin ali khalifa suka yi daren mikiya akan masu neman haƙoƙinsu waɗanda suka yi zaman dirshan a dandalin lu'ulu'a da ke tsakiyar birnin manama fadar mulkin ƙasar tun daga lokacin har zuwa yanzu dai mutanen ƙasar bahrain suna ci gaba da dagewa akan matsayinsu na neman haƙoƙinsu da aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa duk da cewa masarautar bahrain tana samun taimako daga wasu gwamnatocin kasashen ketare musamman ma saudiya da kuma kasar burtaniya domin murkushe masu gudanar da jerin gwano da ke neman haƙoƙinsu na 'yan ƙasa da kuma ya zuwa yanzu an kashe da dama daga cikinsu da kuma jikkata wasu gami da ɗaure dubbai daga cikinsu a gidajen kaso. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To ga tahir Amin Raji ya shigo dauke da labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jakadan amurka a rikicin kasar yemen ya ce iran za ta taimaka wajen dawo da zaman lafiya a kasar yemen a najeriya kuma shugaba buhari ya buƙaci jami'an tsaron kasar da su kubutar da 'yan makaranta da malamansu wanda aka tsare a jihar niger a falasɗinu kuma kunshin allurar rigakafin cutar corona na farko zai isa yankin zirin gaza a yau yanzu kuma ga cikakkun labaran manzon kasar amurka na musamman kan rikicin kasar yemen mr timothy landakin ya bayyana cewa kasar iran tana da gagarumin rawar da za ta taka wajen dawo da zaman lafiya a kasar yemen shafin yanar gizo na labarai mai suna hale ya nakalto landakin yana fadar haka a yau laraba a ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka wannan jami'in diplomasiyan ƙasar amurka dai ya yi burus da mummunan halin da mutanen ƙasar yemen suke ciki saboda killacewa da kuma hare-haren da saudiya da ƙawayenta suke kaiwa kan mutanen ƙasar ta yemen sannan ya tuhumi ƙasar iran da tallafawa ƙungiyar ansarullah da horaswa da kuma makamai tun ranar 15 ga watan maris na shekara ta 2015 ne dai kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular laraba da wasu kawayensu suka farwa a kasar yamin da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar a halin yanzu dai an shiga shekaru bakwai kenan ba tare da sun cimma manufarsu ba shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya buƙaci jami'an tsaron ƙasar wanda suka haɗa da sojoji da kuma 'yan sanda da su gaggauta kubutar da 'yan makaranta da ko malamansu wa'anda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka tsare a jihar naija a jiya talata shugaban ya bayyana haka ne a safiyar yau laraba ta bakin shehu garba jami'i mai bashi shawara kan al'amuran watsa labarai a fadar shugaban ƙasa jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa 'yan bindigan sun kama 'yan makarantar da kuma malaman makarantar sakandaren kagara a karamar hukumar Rafi ne a jiya da yamma kuma har yanzu ba a san adadin ɗalibai da kuma malaman da aka kama ba amma wa'anda suka gane wa idanunsu sun bayyana cewa waɗanda suka tafi da su cikin dajin suna sanyi da kayakin soja ne a yau laraba ce ake sa ran kunshin allurar rigakafin cutar corona na farko zai isa yankin zirin gaza na kasar falastinu kamfanin dilancin labaran afp na kasar faransa ya nakalto jami'an kiwon lafiya na yankin suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa idan kunshin alluran ya isa za a yi wa mutane dubu ne kacal a yankin kuma za a yi wa jami'an kiwon lafiya ne wa'anda suke aiki dare da rana don yaki da cutar kafin haka dai gwamnatin mamaya ta isra'ila ta hana shigo da allurar rigakafin zuwa zirin na gaza yanzu yanzu dai cutar ta kama mutane dubu hamsin a yankin na gaza sannan wasu 533 sun rasa rayukan su sanadiyar cutar fauzi bargusi kakakin kungiyar hamas a yankin na gaza ya ja kunnen haramci kasa isra'ila kan hana shigowar allurar rigakafi samfurin sputnik v ta kasar rasha zuwa yankin ya bayyana hakan a matsayin take hakkin bil'adama da kuma laifin yaƙi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar 'yan kasuwa mafi girma a ƙasar Tunisia ta buƙaci 'yan siyasa da kuma gwamnatin ƙasar da su haɗa kai don gaggauta kawo ƙarshen matsalar rashin majalisar ministoci tsayayya a ƙasar kafin al'amura su ƙara taɓarɓarewa. Kamfanin dillacin labaran Anatoli na ƙasar Turkiyya ya ƙara da cewa ƙungiyar ta yi wannan kiran ne a yau Laraba inda ta buƙaci haɗin kai tsakanin 'yan siyasar ƙasar don fidda ƙasar a cikin tsaka mai wuya da ta faɗa ciki. Har ila yau ƙungiyar ta buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu su taimaka don ganin an fita cikin rikicin kundin tsarin mulki wanda ya hana samar da tsayayyiyar majalisar ministoci a kasar makonni biyu kacal da rantsuwar kama aiki wanda ministoci goma sha ɗaya suka yi a gwamnatin firayim minista almushishi na ƙasar tunisia suka yi sai ya sauke wasu daga cikinsu ya koma mai gurbinsu da wasu wanda hakan ya ƙara rikita harkokin siyasar ƙasar a fagen wasanni kuma ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona a ƙasar espaniya ta lallasa takwaranta ta ƙungiyar alaves a gasar ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa wacce ake kira spanish la liga a wasan da suka yi a kamno da farko dai dan wasan barcelona ne mai suna francisco trancao ya fara cin kwallo na farko a daidai minti na 29 da fara wasan sai dai ba a dade ba sai lionel messi ya rama wa elevas kwallo na farko amma trincao ya sake saka kwallo na biyu a minti na 74 da haka kuma aka ci gaba da wasan har zuwa saura minti goma a kare wasan barcelona ta cika kwallaye biyar cur a ragar alaves wanda ya bata babban rinjaye a wasan da aka yi a filin wasannin kwallon kafa ta kamnu a yankin Barcelona na kasar Espaniya. Masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. Yanzu kuma ga shirna na Afirka a yau. Afirka a yau. Thank you. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da shafi nahiyar mu ta Afirka. To a cikin shirin na yau za mu je tarayyar Najeriya inda gwamnatin kasar ta kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin kasar zuwa jamhuriyar Nijar. Za mu ji daga bakin masana tasirin da kaddamar da wannan aikin yake da shi. Da fatan za ku kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka daga nan Radio Hausa xid Somalia a makon da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin Najeriya zuwa jamhuriyar niger wanda aka tsara kashe dalar Amurka biliyan 1.96 karkashin wannan aikin akwai ƙananan tashoshi goma sha biyar kuma ana sa ran a kammala aikin cikin shekaru uku. a yanzu dai aikin layin zai taso daga kano ya ratsa katsina da jibiya ya tsaya a jihar maradi cikin jamhuriyar nijar shugaba buhari ya ce wannan aikin mai mahimmanci zai tabbatar da ci gaban kasuwanci tsakanin kasashen biyu to a cikin shirin dai za mu ji ta bakin bangarori daban-daban da suka hada da masana tattalin arziki farko dai ga abin da firaministan kasar ta nijar burji rafini ke cewa kan kaddamar da wannan aikin felicite rendre un grand hommage au président buhari Euh, qui a bien voulu concrétiser ce muna nuna farin ciki da babban yabo ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya kadamar da wannan aikin wanda kuma zai kasance babban ci gaba ga kasashen biyu musamman ta bangaren tattalin arziki da kuma rayuwar al'umma. renforcer leur relation aussi bien au plan économique que social. kalaman firaministan jamhuriyar Nijar kenan malam birji rafini to bari mu je jihar ta maradi inda can din ne jirgin kasan da zai taso daga kano zai tsaya a jamhuriyar ta nijar kan hakan kuma ga abin da alhaji abu wani dan kasuwa a jihar maradi ke cewa fannin 'yan kasuwa wannan abin zai zama alheri gare mu da hiye da kowa da yake zato saboda abu ne wanda an dade ana shirin shi mutane ba su san muhimmancin jirgin kasa ba jirgin kasa yana kawo 'yan kasuwa alheri mai yawa wajen transport wajen menene duk ana samun sauki to haka sai mu gode ma Allah wannan abu Allah ya sa mu ci amfanin shi kuma mu yi fatan muna da rai da lahiya wanda za a yi da mu wajen shige da hice da motoci in ana kawo kaya ana samun matsala amma yanzu in aka samu jirgin kasa yana iya dauko ma kaya shi babu zancen an yi fan an yi wani ne a wannan alheri ne mai yawa ya zai rage mana matsalolin da za mu samu ka azo kaya su yi kwana goma kwana ashirin ba su zo ba ka san ma ina suke ba direba na ga daji mota ta lalace to wannan abin shi in an zo mai shi in Allah ya so sai an kawo su inda an ka inda ake to shine zai zama alheri kwarai ga 'yan kasuwa kaddamar da wannan aikin da ya samu yabo hatta daga hukumomin jihar maradi wanda suka bayyana hakan da cewa zai haɓaka kasuwanci a fagage da dama tsakanin najeriya da kuma jamhuriyar ta nijar malam sadisu umaru shine mataimakin farko na shugaban majalisar shawara ta jihar maradi ga kuma abin da yake cewa eh, alhamdulillah mu eh, abin da za mu ci shine wannan babban murna dangance ga abin da muka jirace yau da shekaru jirgin ƙasa in Allah tabbatar mu da shi kuma insha Allahu zai tabbata yanayin tattalin arzikin jihar Maradi zai ƙara bunƙasa zai ƙara tashi insha Allahu an samu babban hanya wadda take za ta maido mu hada-hada kasuwancin mu tsakanin mu da makwabtan mu na Najeriya tsakanin mu da dukkan wa'ansu kasashe na duniya ta wannan jirgin kasa abin alfahari ne abin murna ne a gare mu mu al'umma jihar Maradi a gare mu al'umma Nijar yanzu haka mutane da yawa nan ba san ko ne jirgin kasa ba ana da ana gai abin murna ne da zai zama a bayan shekara ta yi hamsin mun sa yancin kanmu ba mu da jirgin kasa zai kawo aika ga mutane da maradi zai kawo ɗaukaka ga 'yan kasuwa maradi zai kawo tashar jirgin kasa ga yadda muke ganin cikin wasu kasashe. wuri ne na kasuwanci ba dan ƙarami ba za a ƙara samun wata cibiya inda kankana 'yan kasuwa daga mai sai da kosai zuwa mai shago zuwa za a ƙara wata kasuwa irin kamar wannan babba kasuwa za ta ci gaba a wannan wurin kinan za mu samu cibiya ta biyu ta hada hada cikin jihar Maradi cikin garin Maradi kenan cikin jihar Maradi kuma ta Nijar gaba daya in muka dauka a yanzu kayan mu suna shigo mu ne ta Kotonu ta Akara Gana, ta abin nan Abidjan Cote me yasa kake gani ake wannan dan saboda tsada ne ga Lagos suna kusa gare mu amma kayan ba su biyuwa dan to yanzu aka samu wannan jirgin kasa tun da babban abu ne wajen dauka kaya a duniya shine ya komi a wajen dauka kaya an san da haka ne in wannan ta samu 'yan mu da yawa ba za su ƙara koma ta wani kotonu ba ko ta wata akara ko ta balle ta wani abin a dauko kaya nan za a biyo da su ba kayan ba na 'yan kasuwancin na Niger har ma na wajen su Mali wata Burkina za su biyo ta nan wurin abin da aka ji daga al'ummar mu ta mu shi wannan su dai al'umma za su ci more wannan amma ya kamata tun kan ya kawo dangance ga hukumi na da'ira da dukkan kingin da'irar jamaradi a zo a yi tsari a gani kakane musamman dai wajen tashan nan kakane za a tsara kasuwancin wannan a wannan wurin zai zama babban wurin hada-hada ne kamar yadda jama'a ba su zato Tasha hilin jirgin kasa kasuwa ce tashar kawai ta kasuwa ce kaya suna zowa yan dako su samu aiki kenan kiran da zamu ga al'umma na daidai da su da shugaban da'ira a yi tsarin tun yanzu irin yadda za a karbi don kuma don mu samu gurin na a ci gaje shi yadda ya kamata mu samu ya na a kowa ya gashi makomi abu na biyu kowane aiki aka yi yana son kulawa ba ɓoye bane kowa ya sani ne tsakaninmu da wajen bodanmu akwai 'yan matsaloli to wannan kira ne zami dan akwai yan uwanmu da nan da Nijar din da wasu na Najeriya wanda ake banna banna kamar yanzu abin da muka cikin zaman eh, zama lahiya akwai wasu yan matsaloli ke akwai to muna kira shi ma wannan abu jama'a su kawo goyon baya duk bunda za su gani zai kawo cikas ko a wurin yin aiki ko a cikin aikin ko kayan aikin ko ko bayan aikin wajen kula da sikiritin wannan um, jirgin kasa dan Allah dan annabi a wace a ga ma jama'an tsaro to a ɗaya bangaren kuma muna tare da Alhaji Shu'aibu Idris wani masanin harkokin tattalin arziki daga tarayyar Najeriya wanda da farko ya fara da amsa tambaya ta cewa ko wani amfani ne ya kaddamar da wannan aikin yake da shi Uh, bature yana da wata karin magana da yake cewa everybody needs a good neighbor wato kowa yana buƙatar makwabci na gari a ƙasar najeriya da nijar kamar ɗan juma ne da ɗan jummai kuma mun daɗe zamantakewanmu tun lokacin da nijar ta samu 'yancin kai daga ƙasar faransa mu ma muka samu 'yancin kai daga ƙasar ingila a muke ƙawance kuma bayan harshe da muka haɗu a kan yawancinsu suna hausa ko yawancinsu fulani ne ne yawancin musulmai ne kamar yadda mu ma Najeriya tun daga kulmi wato garin Legas zuwa Maiduguri za a ga musulmai ne muna da musulmai da yawa saboda haka ga dangantakan mu ashe tana da danko sosai Nijar tana nuna ma Najeriya kauna an taɓa yin lokacin da suka suka dan samu steko na matsala na dangantaka da kasar Faransa sannan ke amfani da naira wato saboda tsananin dankon zumuncin da ke tsakaninmu a sheku kaga idan muka ce mun bar su a gefe ba mu kan adalci ba ya kamata in muna ci gaba su ma su ci gaba idan inda za mu taimake su mu taimake su su ma kuma sukan taimake mu sannan ba wai maganan gamantakewan hausawa ko musulmai ba kawai in ka dubi tattalin arziki wato nau'i na samu a kasar Nijar ba ta da gaba ba ta da iyaka da teku za shigo daga kasashe da ketare sai sun aje shi ko a Kotonu ko a Kamaru ko a Najeriya ko ma a Togo sannan a ɗauka a kai musu. Idan Najeriya yadda muka ɗauko salo na shimfiɗa layin dogo daga Legas zuwa Ibadan daga Ibadan za a ci gaba zuwa Ilori daga sai a ɗauke shi zuwa Kano. a sheko kaga in an ɗauko shimfiɗa dogon daga Kano aka haɗa shi daga Lagos. Ƙasar Nijar ba ta da wani dalilin za ta shigo da kayayyakin ta in ba ta Najeriya ba saboda ɗaukan kayan zai zama mata da sauƙi. To wannan shigo da kayan Nijar za ta ƙaru Najeriya sai ta fi Nijar ƙaruwa. To Alhaji sanin kowa ne wannan batun yayin sanar da shi da gwamnatin Najeriya ta yi a can baya ya haddasa cece kuce a Najeriya da wasu ke ganin cewa ba shi da wani amfani. Ko za zaka ce kan hakan? Wanda take cece san cewa suna ganin ba a kyauta ba ya za a ce ba a gama na cikin gida ba a fara yi daga Kano zuwa Maradi. A garin Kano shekaru ɗari biyu da suka wuce garin Kano cibiyar kasuwanci daga Chad daga Niger daga Mali daga Burkina Faso daga kasashe da yawa ana zuwa kasuwanci a Kano. A sheku ko da ba za a ɗauki kaya daga teku ba gaba wato iyaka ko tashar jirgin ruwa ta Najeriya da ke legas aiko ɗan kasuwan Maradi daga magaran da sukan shigo su sai ah, sai kayayyaki a Kano ai abu ne wanda ya a ce da wannan cikin kasan zai dauki kayayyakin hatsi ne a kayan masarufi da ababe da yawa da suka zo su saya saboda haka in ma mun taimaki ɗan Nijar mun taimaki kanmu ne saboda haƙƙin makwabtaka manzon mu manzon tsira ya karantar da mun cewa bakin ubangiji ya raba gado da kanshi da ya bashi dama ya raba gado da ya san mu makwabci saboda haka in Allah ya mana arziki mun san Niger menene na biyu kamar yadda na maka bayani a babu shakka za a samu riba saboda suna sayan kayayyakin mu shi kuma jirgin kasa ai ababe biyu ko uku yake dauka jama'a da ake sufuri da su to idan ma babu mutane da ke tashi daga Kano su je Maradi ko daga Maradi su zo Kano ai akwai dai kayayyaki ne kamar yadda na faɗa shinkafa ne masara ne waken suya ne da jama'an mu suke zomawa ana ɗauka kuma suna suna zuwa yanzu haka su saya hanyoyin mota sun lalace kuma in aka ce za a fita a ɗauki kayan nan ta tirela wato ta mota zai yi tsada saboda haka sun cikin zai fi sauki kaga ashe na da daɗi goma ne za mu taimaki makwabtanmu mu gyara zamantakewanmu sannan kuma kuɗin shiga ya shigo To Alhaji Shu'aibu sau tarin yawa gwamnatoci kan kaddamar da irin waɗannan manyan ayyuka kuma masu mahimmanci ga al'umma amma kuma can sai ka ga kammala su ko aiwatar da su ya gagara ko dai dan siyasa ko kuma wata gwamnatin ta tafi wata kuma ta zo ta yi watsi da aikin. To sanan gaibu sai lillahi wahidul kahar Allah ne kaɗai ya san zai faru gobe amma idan ka dubi salon da aka ɗauka an ɗauki bashi na dala miliyan dubu biyu daga wasu bankuna da ke ƙasar sin anya bankunan nan da suka bada bashin nan za su zauna su ga cewa an ki kammala eh, wannan aikin zai wahala na biyu kan da nuna maka alfanun wannan duk wani wanda yake cikin gwamnati ko a yau ko a gobe ko jibi ko gata ba zai kasa ganin alfanun wannan abu ba na uku muhimmin abu shi in ka dubi yadda gwamnatin najeriya ake tafiyar da ita ta hanyar jirgin kasa da aka yi daga abuja zuwa kaduna misali wa ya fara ta gwamnatin pdp a ƙarƙashin shugabancin jonathan wa ya fara ma maganan za a gyara hanyoyin jiragen ƙasan shugaban ƙasa obasanjo to a ko kaga obasanjo ya yi yar aduwa ya yi goodluck jonathan ya yi buhari ya zo a jam'iyya ma ta daban ya kuma ci gaba to ai ga gwamnati a bace wanda ake cikin kira a turance continuum wato abu ne mai ci gaba eh babu shakka wata gwamnati tana iya zuwa Amka tana iya kafa gwamnati gobe prp na iya kafa gwamnati gobe ko pdp ta dawo ko wata gwamnati ta dawo zai wuya a ce don kasa ci gaba da wannan aikin To masu sauraro duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su kama daga Alhaji Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya da kuma wakilin mu a jihar Maradi Abdulhadi Musa da ya taimaka mana da hirarrakin da aka ji ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To sai kuma shirin nan naku na murayin masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa da lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne Hassan Barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko Assalamu alaikum biyoyi hausa mai magana habama ma'amidun baram daga difa jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasan libya shugaba idris dabi na kasar shadi ya ce zai tura sojoji tsakanin niger da mali da burkina a wannan ya yi daidai tun da a nan wajen ne ake kawo ma niger hari da ma sauran kasashen gaba daya a mun yi fari ciki da wannan to ai kuma ba nan gizo yake saka ba ai gwamnatin niger da ma na mali da na burkina su haɗa mushi sojoji su je wajen gaba ɗaya a gama da wannan gurin kuma daga baya kuma wannan kasar kameru da na niger da na chadi shi ma wannan a yi mushi kamar irin na bara mai magana abba mahamudin baram daga diva a jamhuriyar niger karamar hukumar ya mazauni kusan libya assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar iran sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bauchin Najeriya. A yau ra'ayina zan yi kira ga al'umma talakawan Nijar a daukacin su gaba daya zan yi kira a gare su a wannan yanzu hukunci fa ya rage nasu a nan maganar zaɓe na ji ana ta ƙiƙiƙa ga ƙasar Nijar a wasu suna so su kawo musu rudani a ƙasar su to su mai da hankali su naɗu su san wanda ya kamata su zaɓa kada su yadda su bi son zuciya ko son kuɗi a yi amfani da kuɗi a basu domin su zaɓi wani shugaban da ba zai musu adalci ba su duba su ne 'yan ƙasar sun sun kuma a 'yan takarar nasu a su duba su ga wanne fi shanshanta su zaɓi shanshanta ba wai su zaɓi a son kuɗi ko zuciya ba su mai da hankali kada su yi a ƙabilanci su tsaya su zaɓi kowane ne wanda zai musu adalci na gode ibrahim dan fulani ya rike magana daga karamar hukumar wurji a nan jihar bauchin najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger a yau zan yi magana ne akan makamin da mrs Ngozi okunje uwela ta samu na ɗarewa kan shugabancin hukumar cinikayya ta duniya abin alfahari ne a ce baga el nahiyar afirka ta samu wannan makami sai dai abin da nake so kamar mu 'yan afirka magani ce idan kamar wani dan afirka ya samu wani mukami na ƙasa da ƙasa eh bai kamata ba kamar a yi ta zumudi ana cewa a bari yanzu ai nahiyar afirka za ta cin moriya abin saboda shi in dai mukami ne na ƙasa da ƙasa akwai matakan da za a bi domin a yi hukunci don haka sai dai a yi fatan alheri a ci gaba kuma da ɗaukar ta a matsayin misali don ta zama abin kwatance ga sauran matan nahiyar afirka su ma su rika gwagwarmaya su san da cewa duniya za ta dama da su sunana mamman biniya ya kuba awashi shi da gatawa. assalamu alaikum biyu hausa da bukari daga birnin agadis jamhuriyar Nijar, to kiran da zani ne game da zaɓe da za a taya to zaɓe dai gashi nan ya dai. to talaka sai ku tsaya ku zaɓe cancanta cancanta wanda zahid da Nijar daga cikin halin da take ciki a zaɓe lafiya a kare lafiya na gode biyu hausa kuma tare da bukari daga birnin agadis jamhuriyar Nijar. to na gode sai an yi sashen hausa na biyu da ke ke birnin Tahiran barkan ku da warhaka sunana Sanusi Madattai daga da magaran jamhuriyar Nijar. To a yau na shigo shirin ne dangance da makin da kuke ba mai saurare na bayyana ra'ayin shi. Na shigo hilin ne zan jefi tsuntsu biyu da dutse guda to a dangance da shugabannin kasashen da suke cikin kungiyar G5 Sahel ko in ce G5 Sahel suka tattauna a ranar Litinin da ta gabata dangance da matsalar tsaro kasashen Afirka muna fatan hakan zai haifar da dami ido muna fatan hakan kuma zai kawo silar karshen ta'addancin da yake gudana a cikin kasashen afirka ko muna fatan allah ya bamu shugaba na gari adali ku tashi lahiya suna na da maɗatai daga dama garam jamhuriyar nijar. to ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja birki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa bi ohatin da ma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraro ga shirin nan na kyasoshin rayuwa. Ƙisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari, ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun yi magana akan taron yanke hukunci da aka yi a daumata jandal da kuma yakin nehrawan wanda amirul muminin ali ibn abi talib alayhi salam ya yi da khawarijawa a cikin shirinmu na yau da yardan allah za mu ƙara yin bayani dangane da khawarijawa wanda mafi yawansu sun kasance sojojin imam ali alayhi salam ne a yakinsa da muawiya da abi sufyan a siffin amma bayan taron yanke hukunci da aka yi a daumata jandal sai suka sauya ra'ayinsu suka kirkiro wata sabuwar aƙida wacce suka keɓantu da ita da farko bayan da imam ali salam ya sami labarin irin sabuwar aƙidar da suka bullo da ita wacce take kafirta duk wanda ya yadda da taron zaman hukunci da aka yi a daumata jandal daga ciki har da shi imam ali salam har ila yau da faɗin wasu kalmomi da suke cewa la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga allah kowa zai fahimci cewa akwai makirci a cikin cikin wannan lamarin banda haka hawarijawa suna kafa hujjoji da ayoyin alkur'ani mai girma kan rashin ingancin taron daumata jandal da kuma wasu sabbin aƙidu da suka ƙirƙiro, sannan abu na biyu shine da a ce sun ƙirƙiro wa'annan sabbin aƙidu ne kawai sun takaita a hakan da abin ya zo da sauƙi. amma sai suna son su tilasta wasu mutane bin aƙidar su duk wanda bai amince da su ba kafiri ne a wajen su kuma jininsa ya halatta ana cikin wannan halin ne sai suka haɗu da wani sahabi manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam mai suna Abdullahi bin Habbab tare da matarsa wacce take dauke da ciki a lokacin sai suka sa shi a gaba sai ya bayyana aqidarsa dangane da Imam Ali alaihi salam da ya bayyana aqidarsa dangane da su sai suka ce ya kafirta jininsa kuma ya halatta suka kashe shi suka kuma kashe matarsa wacce take da ciki a lokacin suka fitar da danta daga cikinta a lokacin da wannan labarin ya isa kunnen amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam sai ya ga cewa dole ne ya san abin da zai da su don haka ne da farko aika musu dan aminsa abdullahi dan abbas inda ya faɗa masa yadda zai bi da su yadda zai jayayya da su dangane da sabbin akidun da suka kirkiro ya ce masa kada ya yi jayayya da su da alkur'ani ko da ayo alkur'ani mai girma don shi alkur'ani mai girma mai fuskoki ne daban-daban kana iya faɗa su masu faɗa ka yi jayayya da su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam don haka a lokacin da ibn Abbas ya fara muhawara da su ya hujjace su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda kusan mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun san da su kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake faɗan darajar Ali da Abi Talib alaihi salam yake cewa Ali yana tare da gaskiya kuma gaskiya na tare da Ali tana jujjuyawa da shi ta duk inda ya juya da wani hadisin inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ubangiji ka jibanci wanda ya jibance shi kai adawa da wanda ya adawa da shi da sauransu amma su suna neman aya alkur'ani wacce ta bayyana halaccin abin da ya faru a taron damata jandal daga baya dai ta bayyana cewa hawarijawa suna da wata manufa a ɓoye su ita ce raba kan al'ummar musulmi da kuma jefa kiyayya tsakanin su don waɗanda suke da hankali daga cikinsu sun dawo kan gaskiya bayan muhawarar da ibnu abbas ya yi da su da kuma imam ali salam daga baya yawan hawarijawa dai sun kai mutum dubu goma sha biyu amma bayan muhawar mu'amala da aka yi da su mutane kimani dubu takwas daga cikinsu sun dawo kan gaskiya sun kuma fahimci kurakuransu amma sauran mutane kimani dubu hudu sun bayyana jahilcinsu da kuma son zuciya da kuma taurin kai a fili wanda ya sanya imam ali salam ya gaba makawa sai ya yaƙe su ya kuma yaƙe su ɗin ya kashe su gaba ɗaya sai yan kaɗan daga cikinsu wanda suka tsira sannan ba su kashe masa cikin magoya bayansa ba sai mutane yan kaɗan wanda su ma ba su fi mutum goma ba sai dai kisan da aka yi wa hawarijawa a nerawan bai kawo ƙarshen su ba bai kuma hana su yada masabar su da kuma aƙidarsu su ba malaman tarihi sun bayyana cewa hawarijawa sun bunƙasa daga baya har sai da suka kafa daula a ƙasar Umman amma dai sun sauya wasu aƙidunsu marasa kyau wanda suka hada da nuna kiyayya ga Ali da Abi Talib da kuma iyalan gidansa kuma su ne suke da masabar da ake kira ibadiyya har ila yau akwai su a ƙasar Algeria da yawa da kuma watakila a kasar Tunisia wato arewacin Afirka kenan a hali yanzu. Sai dai har yanzu wanda suke bin addini sau da kafa kuma jahilai irin hawarijawa na farko har yanzu suna cin karensu ba babbaka a cikin al'ummar musulmi duk da cewa sun fito ne da wasu sunaye daban-daban da fatan Allah ta'ala ya kiyaye mu daga sharrin su. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to yanzu kuma ga fatoyin musulunci tare da dr abdulkadir mubarak fatawoyin musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na fatawoyin musulunci shirin da a cikinsa muke ɗauko wasu al'amura da suka shafi rayuwar mu ta yau da gobe muke kuma neman fatuwa ta sayidul khamenei hafizahullah dangane da wasu al'amurori din to a yau za mu kawo wasu al'amura ne bisa la'akari da cewa a yanzu 'yan kwanakin nan da muke ciki mun shigo wata na rajab watan rajab kuma wata ne mai cike da wasu ayyuka waɗanda suke ayyuka masu muhimmanci na ibada a cikin rayuwarmu ta addini to daga cikin ayyukan rajab akwai ayyamul bid ayyamul bid din nan wanda yake ya hada da rana da aka haifi imam ali salam a cikin waɗannan ranaku na ayyamul bid akan yi itikafi domin azama din wannan ainihin wata da ake ciki to waɗannan ranaku na itikafi akwai wasu fatoyoyi da malamai maraji'ai suka fito da shi dangane da al'amura da suka shafi itikafi itikafi ana yin sa lokacin azumin watan ramadan haka kuma ana yin itikafi ma lokacin ayyamul bid din nan da yake muna cikin rajab sai muka ga cewa ya kamata mu fito da wasu abubuwa bisa fatuwa ta malamai da suka haramta mai itikafi ya yi su to ɗaya daga cikin abubuwa ɗin da za ka iya cewa shi ainihin marja'i sayidul khamenei hafizahullah bisa fatawarsa ya fito da su akan cewa duk wani wanda ke itikafi waɗannan ayyuka haramun ne same shi yana aikata su sai ya kawo da na farko ya ce mujadala yin mujadala a lokacin da mutum ke itikafi don musamman mujadala da al'amura suka shafi al'amura na duniya sai ya ce a fatawarsa ba ma al'amura na duniya hatta al'amura na addini din ma in dai wannan mujadala din ana yin ta ne domin ɗaya ya galaba akan ɗaya wannan ya ce zai galaba akan wancan ko wannan ya ce zai galaba akan wannan ya to irin wannan mujadala din haramun ce a lokacin da ake yi eh, kafi. saboda shi al'amura na falala ɗin da ke itikafi ke ciki bai kamata a ce an samu mujadala domin wai wani ya galaba akan wani ba saboda haka yake cewa idan kuma ana yin mujadala ne domin wani ya ɗauke wasu al'amura na shubuhohi da wani yake ciki ya fito masa da al'amura na addini fili don ya fahimta ba wai shi yana yi ne don ya galaba akan wancan ba ya ce to wannan ne dalili to babu matsala wayannan su ne fatoyinsa dangane da wannan al'amari da ya shafi mujadala sannan abu na biyu yake cewa saye da sayarwa a lokacin da ake itikafi shi ma haramun ne saboda haka bisa wani abu na ihtiyati da yake cewa ihtiyati ne wajibi duk waɗansu abubuwa da suka shafi kasuwanci sayar da abubuwa saye da sayarwa a lokacin itikafi to mutum ya nisance su hatta al'amura da suka shafi kai wani abu musalaha ka ba da wani abu bisa misali ka karbi wani abu ko kuma ka ba da haya na wani abu da dai su jan waɗannan abubuwa a lokacin da kake itikafi ice to waɗannan abubuwa duk a guje su sannan hatta ka je ka siyo wani abu da za ka ci ko ka siyo wani abu da za ka sha matukan kana da wani wanda zai wakilce ka ya je siyo maka ya kawo maka to ka kasance ka tura shi shine mafi alheri kada ka fita ka ce za ka je ka yi siyayya to sai dai kurin yake cewa amma idan baka samu wanda zai siyo maka ba to wannan kuma ba matsala za ka iya zuwa ka siyo da kanka amma ka siyo kurin ka dawo ka ci gaba da zaman ka na itikafi saboda haka yake cewa waɗannan abubuwa da aka haramta a cikin lokacin itikafi babu fa bambanci tsakanin dare ko rana ko da daddare ko kuma da rana duk waɗannan abubuwa haramun ne da aka bayyana din nan abu na gaba da ya bayani shine mutum ya tsaya yana sansana abubuwa masu ƙanshi turare ne ko fulawa ce mai ƙanshi yana sansanawa domin ya samu jin daɗi na wannan ƙanshi din ishe to shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da aka haramta a lokacin itikafi saboda haka kenan in aka samu wani mutum wanda shi yana da matsala ma ba ma jin kashin komai to shi wannan ba matsala ba shi da matsala tunda dama ba jin kashin komai watakila rashin lafiya ne da shi komai ma mai kaka masa ba zai ji kashinsa ba ko wari shi to wannan ya fita daga cikin wannan hukunci din amma haka kurin mutum ya je yana son sana turare ko abubuwa masu gashi ce haramun ne bai inganta ba lokacin da mutum yake iya tikafi haka mutum ya je ya sadu da ainihin matarsa saduwa ta sha'awa wannan shi ma abu ne wanda yake haramun a lokacin itikafi kuma ma yana lalata itikafi din gaba ɗayansa ko kuma mutum ya je bisa ainihin ihtiyati na wajibi yake cewa mutum ya je ya dinga bin wasu hanyoyi ta ƙoƙarin ya fitar da maniyi da kansa waɗannan abubuwa suna ɓata itikafi baki ɗayansu to saboda haka kenan yake cewa dukkan wasu abubuwa da ke bata azumi to lallai suna kuma bata itikafi saboda haka sai ka yi tunani ko da yake dai kamar yadda ya kawo waɗansu dalilai za a lura da su idan abubuwa suka bata maka azumi to za su ainihin bata maka tikafi domin sharaɗi na ingancin yin itikafi shine azumi to ga ko azumi ya karye to kaga itikafi ma babu shi kenan tunda ba a yin itikafi ba tare da azumi ba walaka wa'annan suna daga cikin wasu ababe masu muhimmanci waɗanda za a iya cewa shi bawan Allah sai da khamenei a fatoyinsa ya fito da su kamar yadda na gaya mana cewa kasamtuwar ayyamul bid nan ana yin itikafi ana yin azumi a yi itikafi shi yasa ma ga cewa wannan fatuwa ta sa ya kamata mu fito da ita domin za ga wasu a lokacin itikafi din nan fi sabilillahi za ga ana hira ko ana mujadala akan wasu abubuwa ko awayen sa abubuwan da kamar yadda ya bayyana din nan to ya kamata masu son su shiga itikafi su kiyaye bisa waɗannan fatoyi nasa domin kada su je su aikata wani abu da yake haramun ya ainihin kasance azumin nasu ko kuma itikafin nasu da suka yi tare da wannan azumi da suka yi lokacin itikafi din an samu matsala sai a kiyaye shi isa muka ga cewa waɗannan fatoyi nasa dangane da abin da ya shafi itikafi mun bijiro da su to Allah ubangiji ya sa mu dace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ya mustafa ya za mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma ci gaba da jan hankula. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cikin 'yan kwanakin nan da kuma watannin baya-bayan nan dai haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da kai hare-hare na wuce gona da iri kan bangarori daban-daban na kasar siriya kuwa da irin mai da martani da su dakarun kasar siriya suke yi ga wannan lamari to a baya-bayan nan dai kasar siriya din ta ja kunnen haramtacciyar kasar isra'ilan da cewa fa ba ta ci gaba da rufe ido da kuma zama haka kawai ana ci gaba da kai mata irin waɗannan hare-hare ba tare da ta ɗauki wani mataki ba wannan jan kunne da ƙasar syria ta yi ta hanyar wasiƙa da ta aikewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ne kan ya duba wannan lamari don gudun kada abin da zai je biyo baya da kuma ƙara irin yanayi na zaman doya da manja da ake fama da shi a yankin gabas tsakiya to wannan batu dai shine abinda shirin namu zai yi dubi kansa da kuma ganin irin matakan da kasar shirin ta dauka da kuma irin abin da ya kamata a ce kasashen duniya sun yi don gudun kada abin da ake gudu ya faru din a yankin gabas da ken ya ci gaba da faruwa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin kasar Siriya ta ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ja kunnen haramtacciyar kasar Isra'ila dangane da ci gaba da kai hare-hare na wucin gona da iri da haramtaccen kasa take yi a bangarori daban-daban na kasar siriya ta hanyar kai hare-hare ta sama da kuma makamai masu linzami wannan jan kunne da kasar siriya ta yi kuwa yana cikin wata wasiƙa ne da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta aikewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya biyo bayan wasu hare-hare na wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ilan ta kai kasar siran ranar litinin din da ta gabata wannan lamari kuwa ya biyo bayan wasu irin hare-hare ne da haramtacciyar kasar isra'ilan ta kai da makamai masu linzami hatta ga wasu bangarori na wajen birnin damascus babban birnin kasar ta siriya bayan wasu hare-hare da haramtacciyar kasar isra'ilan ta kai da makamai masu linzami zuwa ga yankin nan na jolan na tuddan golan da haramtacciyar kasar isra'ilan ta mamaye wanda aka ce waɗannan hare-hare sun isa har zuwa kusan wajen birnin na damascus babban birnin kasar siriya din da haka a cikin wasiƙar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta siriya ta aike wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare da haramtacciyar kasar isra'ilan take kaiwa bangarori daban-daban na ƙasar siriya tare da goyon bayan da wasu ƙasashe suke bata haka din ba zai sanya kasar siriya ta janye daga ƙoƙarin da take yi na ci gaba da fada da 'yan ta'adda da kuma 'yan amshin shatan haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda suke gudanar da ayyukansu a nan kasar siriya din wanda kuma daga dukan alamu ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya haramtacciyar kasar isra'ila take kai irin waɗannan hare-hare a cikin kasar siriyan shine goyon bayan waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda waɗanda har zuwa yanzu suke ci gaba da gudanar da ayyukansu a nan ƙasar siriya ɗin duk kuwa da irin ƙoƙari da kuma gwamnati da sojoji da dakarun ƙasar ta siriya suke yi na ci gaba da faɗa da waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda da kuma nasarorin da suke samu a kansu a saboda haka ne ƙasar siriya ɗin ta buƙaci kwamitin tsaron da ya sauke nauyin da ke kansa a matsayinsa na kwamiti da ke kula da lamuran da suka shafi tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya a duniya sannan kuma da yin allah wade da irin waɗannan hare-hare da isra'ilan take ci gaba da kaiwa ƙasar siriya din da kuma ɗaukan matakan da suka dace wurin ganin cewa an ja kunna haramtacciyar ƙasar isra'ilan da hana ta ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare na wuce gona da iri a ƙasar siriya a bangare guda kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar siriya ta ja kunnan kwamitin tsaro din. da cewa fa ba za ta ci gaba da zuba ido tana ganin ana wuce gona da iri cikin ƙasar tata ba tare da ɗaukan matakan da suka dace ba wanda haka din yana iya haifar da kai ruwa rana da kuma ƙara kai ruwa rana da ake zaman doya da manja da dama ake fama da shi a wannan yanki. masana al'amuran yau da kullum dai suna ganin cewa ɗaya daga cikin irin dalilan da ya sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila take kai irin waɗannan hare-hare a lokuta mabambanta akwai irin halin ko in kula da manyan ƙasashe, da wayanyan cibiyoyi na ƙasa da ƙasa suke nunawa kan irin waɗannan abubuwa da isra'ilan take yi a ƙasashe daban-daban nuna ba tare da an ɗauki matakai a kanta ba wata manufa kuma da isra'ilan take son cimmawa a wannan bangare shine batun irin goyon bayan da take ba wa ƙungiyoyi na 'yan ta'adda waɗanda daman suna da hannu gurin kirkiro su ko kuma alalakala dai wasu daga cikin manyan kawayenta musamman amurka su suka kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci kuma aka shigo da su ƙasar siriya ɗin don cimma manufofin da su waɗannan ƙasashe suke da shi a yankin gabas tsakiyar don haka ne ake ganin cewa isra'ila tana kai irin waɗannan hare-hare ne musamman a daidai lokacin da dakarun kasar syrian da kawayensu suke samun nasarori akan irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda don haka ne ma ya sanya a cikin wannan wasiƙa da ita ma'aikatar harkokin wajen kasar syrian ta aike wa kwamitin tsaron take ishara da wannan lamari da cewa duk da irin waɗannan hare-hare da haramtaccen ƙasar isra'ila take kaiwa wa yankuna daban-daban na siriya amma hakan ba zai hana dakarun ƙasar siriya ci gaba da wannan aiki da suka faru na ƙoƙarin ganin kawo ƙarshen waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda da suke ci gaba da ayyukansu a wasu ɓangarori na ƙasar siriya sannan kuma hakan ba dai kashe gwiwan dakarun ƙasar siriya da kuma ƙawayensu ba wurin ci gaba da wannan aiki da suka faru har sai an kai ga gaci ta bangare guda kuma irin goyon bayan da haramtaccen kasar isra'ila take samu daga amurka musamman ma cikin 'yan shekarun baya bayan nan lokacin mulkin donald trump tsohon shugaban amurka wanda ya sauka to wannan yana daga cikin irin abubuwan da ya kara wa haramtaccen kasar isra'ila karfin gwiwan ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare to da dama dai suna ganin cewa akwai yiwuwan a sami sauyin siyasa sakamakon kafa sabuwar gwamnati a kasar amurka wato gwamnatin joe biden wacce ta zo sai da kuma daga dukkan alamu da irin abubuwan da suke faruwa a halin yanzu bayan kafa ita wannan sabuwar gwamnati din suna nuni da cewa lallai fa da wuya wuya abun ya sake zani dama da dama suna ganin cewa zuwan sabon gwamnati a kasar amurka zai wuya ya sauya wani abu daga cikin irin siyasar ita kanta amurka din watakila dan samu 'yan sauye-sauye 'yan kaɗan-kaɗan amma dai ainihin umda da kuma ainihin gundun tsaya wato siyasa da wuya a ce an samu haka din watakila wannan yana daga cikin irin bayanin da shi kansa shugaban kasar siriya din bashar al-assad ya yi a wata hira da ya da tashar nan ta sputnik ta kasar rasha inda ya bayyana cewa zaɓe da ake gudanarwa a kasar amurka wani lamari ne kawai da ya shafi shugaba mai gudanarwa a kasar amurkan amma asalin abubuwa da ke gudana da kuma siyasar amurkan zaben ba kasafai yake tasiri cikin haka din ba watakila shugaban na siriya yana ishara ne da irin abubuwan da ke gudana nan irin siyasar amurka wata daman siyasa ce wacce take nan da raman da kuma ta ginu bisa goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma mai take yi kawai dai watakila aka dan samu hanyoyi da kuma salo na gudanar da waɗannan abubuwa amma dai a fili yake cewa asalin siyasar amurka din shine goyon bayan haramtacciyar kasar isra'ila da da kuma tabbatar da tsaronta wannan kuma wasu abubuwa ne wanda hatta wannan sabuwar gwamnati da amurka ta zo ta bakin sabon ministan harkokin wajen kasar ta amurka wanda ya sha mai maganganu waɗanda suke nuni da irin waɗancan siyasa ta amurka din wanda ta wani bangare din za ka isa babu wani bambanci a tsakanin gwamnatin da ta guda wato gwamnatin da ta tafi din da kuma ita wannan gwamnatin musamman akan abin da ya shafi kasar siriya din da kuma yankin na nato dangolan na kasar siriya wanda shi ministan harkokin wajen na amurka kuma sakataren harkokin wajen na amurka sabo ya bayyana waɗannan wannan tudan na golan a matsayin wasu gurare waɗanda yake da alaka da isra'ila kamar wani abu wanda yake nuna mallaki na haramtaccen ƙasar isra'ila wanda hatta ma a fili ya fito ya bayyana wasu maganganu waɗanda suke nuni da cewa babu wani bambanci a irin mahangarsu eh, wato mahangan gwamnatin amurka din kan abin da shafi kasar siriya babu wani bambanci tsakanin gwamnatin da ta gabata din da gwamnatin da ta shigo a halin yanzu musamman batun da shi eh, sakataren harkokin wajen amurkan yayi da cewa matukar dai shugaba asad yana kan karagan mulki sannan kuma kamar yadda take bayyana kuma matukar dai iran tana nan a cikin kasar siriya din da kuma shauran kungiyoyi da kawayenta waɗanda suke gudanar da ayyukansu a gurin to lallai haka din zai zama to barazana ce ga tsaron haramtacciyar kasar isra'ila wanda kuma da ƙarshe yake bayyana cewa isra'ila tana da haƙƙin ta kare kanta wanda yake idan muka duba irin waɗannan kalamai nasa da irin kalaman da suka gabata a baya na daga cikin jami'an gwamnatin donald trump musamman ministan harkokin wajen trump din na wancan lokaci din da wanda ɗan maganganu da shi wannan mutum yake a halin yanzu za mu ga cewa maganganu ne waɗanda yake suna da alaƙa da junansu wanda kuma wannan su ne ainihin asalin siyasar ita amurka dangane da ƙasashen da suke wannan yanki a da haka watakila wannan yana daga cikin dalilan da ya sanya gwamnatin ƙasar siriya din ta fara ganin lokaci yayi da za ta ɗauki matakan da suka dace wurin kare kanta daga irin waɗannan hare-hare na wuce gona da iri daga haramcin ƙasar isra'ilan ba tare da tunani da kuma dogaro da ko wasu kila wasu sabbin canje-canje da za a iya samu sakamakon canjin gwamnati a ƙasar amurka din waɗannan duk wasu hasashe ne waɗanda yake masana suke yi dangane da wannan lamari amma abin da yake a fili shine cewa ya zuwa yanzu gwamnatin sai dai ta ɗau matsaya kuma ta sanar da waɗanda abu cibiyoyin da abin ya shafa musamman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya don haka yanzu nauyi da ya rage musu da ka ta sanar da wannan kwamiti na tsaro na majalisar ɗinkin duniya matakin da take son ta ɗauka wanda yake kuma wannan wani haƙƙi ne da take da shi wurin kare ƙasanta da kuma al'ummarta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen na ƙasar siriya ta bayyana to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na shida na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin amma kafin mu ban kwana da ku ga baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh